Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Litinin ashirin ga watan Abril na dubu biyu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta miƙa wa hukumomin lafiya na nijar tantuna akalla guda goma a cikin tsarin yaƙi da cutar coronavirus muna tare da ƙarin bayani za a ci gaba da ayyukan ilimi a manyan makarantu a watan mai mai zuwa ministan ilimi mai zurfi ne ya bayyana haka a maraɗi za ku je ƙarin bayani a rahoton musamman na wannan shiri muna ɗauke da ƙarin bayani kan tamma ɗaya da ake badawa a matsayin diya ga wanda aka yi wa laihi kamar yadda kundin shari'a na nijar ya tanada a yamai an samu ƙarin mutane tara da suka kamu da cutar coronavirus yayin da mutum ɗaya ya rasa ransa a sakamakon goshin da aka samu a ranar lahadi 19 ga watan abril a cewar ma'aikatar ministan kiwon lahiya. kawo yau mutane 648 ne cutar da ta coronavirus ta harba daga cikinsu 511 suna samun kulawa 117 sun warke 20 kuma su riga mu gidan gaskiya a sakamakon wani taron kwamitin gunduma na kiwon lafiya a dogon doci a jihar doso a ranar alhamis 16 ga watan abril prefen gundumar munkala sarka ya tabbatar da cewa ko kuma ya tabbatar wa al'umma cewa har wannan rana ba a samu koda mutum guda da ya kamu da cutar coronavirus a yankin ba amma duk da haka yana kira ga jama'a da su mutunta matakan rigakafi da hukumomin lahiya suka ɗauka mun kai la sarka ya yi wa abdulaziza da yuma karin bayani har yanzu dai ba mu samu koka guda ba cikin departement na dogon duci kuma fatan mu insha Allah za mu ci gaba da sensibilisation inda mutane sun gane inda mutane sun saniya insha Allah ba za mu samu wannan ka ba abinda muke soro kuma kun san muna da matasa da yawa wanda suka yi aiki can burkina cikin situwan na na jinaria da na koma bangu to su yau da suna nan suna komo nan cikin department mu. to ya kamata in sun zo cikin garuruwan ba mu san abin da aka tai da shi ba ya kamata in sun zo ko wace komini ya san yara wanda sun ku zo ya kamata bi su in an gani wani sin wanda ana shakka a gaya responsable na sante ko a gaya hukuma mu zo mu gani A game da yaƙi da cutar coronavirus a ranar Juma'a 17 ga watan Abril hukumar raya ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta miƙa wa hukumomin lahiya na Nijar kyautar tantuna domin kula da waɗanda suka kamu da ko kuma ake zaton sun kamu da cutar ta coronavirus. Tantuna akalla guda goma da kayayyakin su aka kafa a Stade General Sani Kunce. Alexandra Morelli babbar jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba da wannan wuri da aka zaɓa domin yaƙi da wannan cuta. Muna cikin filin ƙwallon ƙafa, a nan ne ake buga ƙwallo, a nan ne ake zura ƙwallo, a nan ake cin nasara. Wannan babban madubi ne na alfahari ganin abokanen aiki na ƙungiyoyi daban-daban na Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu fafata kuma mu ci nasara a kan yaƙi da wannan cuta ta coronavirus. Alama ce ta jin ƙai ga 'yan gudun hijira da ake karɓa a nan Nijar da suke nan saboda Nijar suke aiki na rarraba sabili da kuma sabulin wanke hannuwa da ruwa na odi de da suke rarrabawa kowa da kuma jama'a a cikin asibitoci. A wani mataki na kare kai da kuma kare wasu da cutar COVID-19, ma'aikatar kula da tsafta a Yamai ta kaddamar da wani shirin waye kan 'yan kasuwa masu yawo a ranar Asabar 19 ga watan Abril da muke ciki. Shirin waye kai zai ci gaba har lokacin da dukkan 'yan kasuwa da kuma ilahirin al'umma suka gane muhimmancin kawo su gudunmawa a yaƙi da cutar coronavirus, in ji shugaban tawagar jagorancin da'irar Yamai a rashi da Michel Deji. Birnin Yamai yana ɗauke da wani yanayi da yawan hanyoyi akan kasa kayayyakin kasuwanci kuma jama'a suna da yawa da suke zuwa gurin waɗannan kasuwancin. Manufarmu shine mu wayar da kawunan su su girmama matakan kariya daga wannan annoba. Mun tarar da waɗansu da suka ɗauki matakan wanke hannaye da kuma saka takunkumi, wasu kuma ba su ɗauki waɗannan matakai ba, amma da muka wayar da kawunan su kai tsaye sun gane kuma sun fara aiwatarwa. Saboda kowa bai tsira da kamuwa da wannan cutar ba. Mutumin da yake harkar kasuwanci bai wanke hannayensa ba, ya tafi kayan kasuwar kuma ya sayarwa abokanin cinikayyarsa sukan iya kamuwa da cutar. Don haka ne muke ci gaba da wayar da kawunan su su ɗauki matakan da aka ayyana kowa ya farga ya kawo gudunmawarsa wajen yaƙi da wannan annoba. Tun bayan shigarwar annobar cutar coronavirus a Nishar, wasu 'yan kasuwa suka yi ƙarin farashin kayan abinci a kasuwannin Agadez a cewar wasu 'yan fafutukar ƙungiyoyin farar hula. Traore Hamidu, shugaban ƙungiyar kwadago ta USTN a jihar, ya yi kira ga hukumomi da kar su rungume hannuwa a gaban wannan lamari. Mun yi la'akari ba zata tare da wannan annobar da ke ci gaba da hadabar duniya. Farashin kayayyakin masarufi duka sun yi tashin gwabaran zabo. Ba mu sani ba ko haraji ne gwamnati ta ƙara ko kuma mai ne ya ƙara kuɗi ko kuma kayayyakin ne suka ƙara kuɗi tun wajen da ake yin su. Musamman a cikin ƙasar da ake binciken farashi. Ina ganin gwamnati bai kamata ta ƙyale ba. Mun yi la'akari har da tiyar hatsi ta ƙara kuɗi. Yanzu mu abin da za mu yi a matsayinmu na kungiyoyin fararen hula shine za mu gana da hukumomi da kuma 'yan kasuwa su faɗa mana dalilan da ya sa farashin kayayyaki suka hauhawa. domin gudanar da ayyukan noma mafi yawa manoma na yin sassaben gonakinsu tsakanin watannin abril da Juwan, sai dai kamar yadda jami'in kula da gandun daji na balayara ya gano masu gonaki da yawa ba su mutuntawa ko kuma ba san ka'idodi ba kamar yadda wato kamar sa tazara tsakanin itatuwa Adamu Musa, Laftana Kanal na ma'aikatar kula da gandun daji a Balayara, ya yi wa Saidi Abdu ƙarin haske. Lalle ana fara gyaran gonakai daga wanga wata na Avril har zuwa Juwe. Mun yi ziyara cikin daji mun gani yadda mutane suke yi da kwai cikas wurin wannan gyaran gonakan da ake yi. Ko dokar ta ce a gyara. Bata ce ba ka kashe itatuwan ka duka na cikin gonakai. Doka ta ce daidai yanayin itatuwan da a gari ka. Mu ɗauki misali gawo. Doka cewa ta yi kabar har zuwa arba'in bisa eka guda kwai wasu kaluluwan itatuwa wannan kana iya har a kai ma ɗari hudu bisa eka guda ana iya barin su in ka zo za ka sare nanan itatuwa a diba a hudda icce biyu zuwa uku duk ga gindi guda masu kyau a hudda saura sai a bar awan su ci gaba shekara biyu zuwa uku a wannan an kula da su sun girma sai a ƙara zaɓar wasu cikin ƙanana sai a bar su bayan da aka ɗauki matakin tsawaita rufe makarantu har zuwa farkon watan man a niger an bayyana cewa za a sake gudanar da wasu ayyukan ilimi ministan ilimi mai zurfi ne kuma kakakin ofisoshin ministoci masu kula da ilimi ya bayyana haka a maradi minista yahuza sadisu ya bayyana cewa za a gudanar da ayyukan da ake kira sutenance da kuma tsarin neman diploma na makarantun koyon sana'a da ayyukan hannu mun ce a cikin jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu ana iya a yi kamar ɗalibi ne wanda ya yi karatu ya ƙare akan ba shi wani aiki wanda yake yi ya gabatar da wata lacca a gaban alkalai malumansa kuma a bashi sakamako amma dududu mutanen za su kasancewa a wurin kar su wuce mutum goma sai kuma akwai wato shaguna na ɗimki na ka na aikin hannu wanda ke ƙarƙashin ofishin ministan kula da ayyukan hannu su ma wannan mun ba su damar su buɗa saboda su kawo tasu gudunmuwa wajen ɗimka bavet wannan dan takunkumi da ake sawa don kare baki da hanci gwamnati tana nazari akan dukkan matakai wanda ya kamata ta ɗauka don ta kasance shekara ce cikakka ta karatu wato ba za a yi ba abin da ake cema a blanche lauyoyin da ke kare ali idrisa sun kira taron manema labarai a ranar asabar wato inda suka kawo nasu bahasi a sakamakon bayanin metar sule umaru lauya mai kare mutane biyu da suka shigar da karar ali idrisa a kotu metar budal efar ɗaya daga cikin lauyoyi masu kare ali idrisa da studio kalango tun wayar tarho ya ce wanda suke karewa sam bai ɗauki alkawalin kiran taron manema labarai domin neman afuwa ga waɗanda suka kai ƙararsa saboda zargin yi musu ƙazafi ba kamar yadda ya bayyana. ke yar uwa me ya same ki yau dukkin bikin dabir ce haka haba kikki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari wani labari kuma cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki daya wanda yake nan yana kakkashe mutane ya shigo a nan ga cikin kasar mu oh, kina zancen coronavirus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu Amma wai baki san da zaki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. Ki yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili. Ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi. Idan zaki ki tari ko atisha, ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki. Sannan ki sake wanke hannayen naki. Ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakaninki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikinki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye mai sauran 'yan uwana kai. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ana iya tilasta waɗanda suka aikata laihi su ba da tamma ɗaya a matsayin diya ga wanda aka yi wa laihi. kamar yadda ayar doka mai lamba 405 ta shekara ta uku na kundin shari'a ya tanada. Mustapha Nebiye lauya a kotu ya yi muna karin haske a hirar shi da Balkisa Hamidu. Tammar takamaimai wani alawus ne na tamma da kotu ke baiwa wanda ya kai kara wanda shi ma tambayar a ba da shaida ta baccin kara da ya ajiye ne. Mai shari'a Mustapha Nebiye dauke da karin bayani. Domin fasarce ma'anar France ta mar shaidar takamaimai sai an lakanta batun da bangaren masu hurumi domin hukunta bayar diya kan haddashin da ya abku ta kishin gilla wani laihi ko wani hukuncin biyan tara. Duk wanda suka fuskanci shan wahalar aika-aika da ta dangantu da aiwata laihi wata yadda ce ta tamma guda da koti zai baiwa wani da ya gabatar da kara da ya bukaci samun shaidar akan karar da ya aji wannan tammar ita ce tabbatar da shaidar an mashi lahani kamar dai yanda kalmar ta nuna shaida ce kawai ita tamma ɗaya na ba da damar share lahanin da aka aiwata ce n'est pas dans le but de rechercher de l'argent. Ba bisa manuhar bidar kuɗi ba ne, sai dan a hankantar da jama'a ko wanda ake tuhuma ko kuma wanda ake zargi ga fa'intar sanin da wanda ya aza karar an mashi lahani. Hurumi ne na ɓangaren masu hukuntawa suke tambayar wannan tammar guda ko kuma su tambayi wani abu can da ba wannan tammar ɗaya ba. Dangance da ayar doka mai lamba 405 shafi na uku na kundin tsarin hukuntawa ya zayyana cewar wanda aka ma laihi na iya tambayar día daidai aunin lahanin da aka masa kenan ya rage ga mutunan da aka walai ya fada wa koti adadin kuɗin da a ganinsa za a bashi akan lahanin da aka mashi a wanga misali tamma ɗaya ce aka tambaya. Juju na iya cewa diyar tamma ɗaya ta yi kaɗan akan lahanin da aka yi. Ba tambayar juju tamma takamaimai ta yi kaɗan ba ne inda juju zai iya cewa eh gaskiya tamma ɗaya ta yi kaɗan kan lahanin da aka yi don haka mutunan ya bayar da miliyan ɗaya a'a juju bai da wannan hurumi. Bamban kuma idan aka tambayi miliyan ɗaya, juju na iya cewar na sassauta diyar ƙasa ga miliyan ɗin da aka tambaya. Don haka a fahimci cewar akan ra'ayukan tsarin wata hanya ce ta fahimtar da kotu da hakika mutumin ya sha wahala kan lahanin da aka mashi ba don ya nemi a bashi kuɗi ba ne sai don kawai yana son a bi ka'ida ne na bayar da shaidar an mashi lahani. A reconnaissance du fait madalla ƙarshen wannan shiri kenan da maraicen yau yanzu kwasa ku tarbi labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.